saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan ɗaya kenan na biyu su samu cikakken haɗin kai a tsakaninsu ya zanto ba husuma tsakanin wancan sarki da wancan sarki ya zanto ba gaba tsakanin wancan sarki da wancan sarki ba kallon hadirin kaji tsakanin wancan sarki da wancan sarki sun samu cikakkiyar ɗinkuwa a tsakankaninsu suna da murya ɗaya in za su yi magana sun zama wani sahu da wani mutum bai isa ya zo ya keta shi ba ba wani mai mulkin da in yana so ya ci mutuncin wani sai ya kirawo wani ya ba shi kyautar mota ya gyara masa gida ya gyara masa fada sai kuma ya ci mutuncin ɗayan shi wannan da aka ba kyautar mota aka gyara masa fada ba zai iya magana ba yanzu wanda yake so ya keta sarakuna duk gwamnan da yake so ya keta sarakuna a jihar yana da yadda zai da ya kira ɗaya ya ce masa wata kasaitacciyar mota ya je fadarsa an riga an an share yanan gizo-gizo an sake sabon fenti an sake sabuwar tuta tana karar da filafilai sai ya ci mutuncin ɗayan wannan bai sai magana ba da yawanci a jihohin abin da ake yin kenan ai ba ma cin mutunci irin yadda aka rinka yaga kasashen ku kuna gani kuma abin da mai sauki kuma ci gaba da yagawa ku ne kuka bar addini aka rinka yin sarakuna wanda kimar su ta tsara sarkin kubuja ba ko na taka ba su da wani kima su ma kansu sun san ba sarakuna bane ba amma aka rinka yin su sarkin kaza kawai aka sa sai gwamnati je ya ka masarauta gida goma sarkin kaza sarkin kaza sarkin kaza kawai mutum ya taho da tsumba kai na tafiya wai sarki ne kuma shi ya san ƙarya ne fa ya san ƙarya ne ba da wani tasiri amma sai mutum ya rika shan kunu da wata isga a hannunsa ana masa fifita wai sarki ne wallahi tallahi cin mutuncin ku akai in kun tsaya ma addini babu yadda za a haka ta faru nawa ne abu zai faru na addini kun kasa fitowa ku yi magana idan kuka tsinke kanku ba ku yadda a keta ku ba to wannan zai taimaka muku ga wancan aiki na addini kun ɗauke shi kowane sarki ya mayar da masallacin kofar gidansa ya zanto headquarter ce ta wani da'awa committee ko wani islamic propagation center masallacin juma'ar kofar gidan sarki an yi wani dan office an ɗauki wani sakatare na aiki na dindindin ko ka kai wani kuka da ya shafi da'awa yana jin ka zai tafi kuma za ku iya magana kuna ku yi influencing din local government ta bayar da taimako gwamnatin jihar ta bayar da taimako ga wannan asusun masu zakka su bayar masu sadaka ta yau da gobe su bayar ku kirayi mutane duk juma'a ku ce kowa ya kawo naira hamsin wannan asusun za a musuluntar da kasar ne gaba daya cikin karamin lokaci ku wuce gaba akan wannan ku kyale masu mulkin su mulkin su kar Allah sa a sa ku a constitution an sa ku cikin alkur'ani ayoyi da dama za ku samu shiga ciki wanda ba wanda sai shafe su domin qur'ani la yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid a yau ko constitution din yau idan wani soja ya jiya mulki kawai sai ya busa bege na gidan radio sai ce the constitution of Nigeria na 1999 is dissolved wace ce wace ce is dissolved duk ai dissolving din komai a koma ba komai sai soja kawai da bindiga sa hannu waye sai ku kuma ya soke ku kun shiga cikin ayoyin alqur'ani mai girma kun tsaya kuna rigima sai an sa ku a constitution in kuka yi wannan din shine zai kare muku kima da daraja da'awa haɗin kai a tsakankaninku abu na uku duk abin da ya shafi talakawanku ya kasance kun wuce musu gaba sai haƙƙinsu ya fito duk abin da ya shafi talakawanku.